Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da Far'a da noman da ladalal da kuma muryar arewa. ko kuma BOA Africa zango na biyar a ƙasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan BOA Hausa.com ko sashin Hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata tara ga watan Afrilun 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashen 'yan sandan ciki wanda shine sashen da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. an kama wani mazaunin jihar maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigen na masu ra'ayin isis sannan hukumomin libya sun rufe filin jirgin sama ɗaya tilo da ake amfani da shi a birnin tripoli bayan wani harin da aka kai da jirgin sama jiya litini bayan da gwamnatin najeriya ta haramta haƙo ma'adanai a jihar zamfara wani masalin tattalin arziki ya ce domin abin da zai baka mamaki shine duk lungu da saƙo wannan tashin hankali ya karo ko ina a cikin jihar zamfara amma har yanzu cikin ruwan sanyi cikin kwanciyar hankali ana harkar tona zinarin nan to koyaya su kuma masana tsaro suke ganin tasirin wannan hani a nau gani ni ban ga wani tasiri za ta ba saboda mutanen nan da ke gudanar da waɗannan abubuwa mun san fulani ne waɗanda suke makiyaya abin da ya fara lokacin da aka satar musu dabbobi su ma suka dawo suka shiga ciki har suka kai ga wanga lokaci Haka kuma za ku ji cewa a ƙasar Rwanda ana ci gaba da juyayin cika shekaru 25 da kisan kiyashi da aka yi kiyasin ya yi sanadiyar mutuwar mutum 800. Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashen 'yan sandan ciki wanda shine sashen da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. Kafafen yada labaran Amurka da dama sun bayar da rahoto jiya litini mai cewa shugaba Trump ya umarci mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da ya sallami shugaban sashen 'yan sandan ciki ɗin random alice wanda trump ɗin ne ya naɗa shi kuma ya kasance kan wannan matsayi na tsawon shekaru biyu babu wani bayani ga jama'a kan dalilin sallamarsa mai magana da yawun fadar white house sarah sanders ta ce alice a ta bakinta ya yi aiki sosai a wannan sashen a tsawon shekaru biyu kuma shugaban ƙasa yana mai cike da godiya gare shi saboda tsawon shekaru arba'in da ya kwashe yana bauta ma ƙasar nan gaba kaɗan zai bar ofis ɗin ta ce trump ya gabatar da sunan james murray wanda da ɗaɗɗan ɗan sandan ciki ne a matsayin wanda zai zama sabon shugaban sashen nan gaba kaɗan an kama wani mazaunin jihar maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigin na masu ra'ayin isis wanda ya hada da markaɗe mutane da motar ɗaukar kaya masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya na shirin gabatar da wata bukata ga alkali ta hana beli ma mutumin mai suna Rondel henry ɗan shekaru 28 da ke unguwar town ta jihar maryland a yayin gurfanar da shi a kotu a yau ɗinnan talata za su kafa hujja da cewa mr henry na iya barazana ga al'umma idan ya shiga jirgin sama masu gabatar da karar sun yi zargi wato sun yi zargin cewa henry ya sato wata motar ɗaukar kaya daga wani rukunin kantuna da ke wajen birnin washington a watan jiya ya yi ta tuka motar yana neman mutanen da zai markaɗe to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumomin libya sun rufe filin jirgin sama ɗaya tilo da ake amfani da shi a tripoli bayan wani harin da aka kai da jirgin sama jiya litini a yayin da ake ci gaba da fafatawa kan iko da birnin na tripoli tsakanin bangarorin mayaka biyu da ke gaba da juna jami'an tsaro da ke filin jirgin saman matiga da ke gabashin babban birnin kasar ta libya sun ce zuwa yanzu dai babu wani sashi da ya dau alhakin kai harin wanda ya bararraka hanyar da jirage ke gudu a kai amma bai raunata kowa ba dakarun da ke biyayya ga kwamandan soji janar halifa haftar sun ci gaba da dannawa da niyyar kwace babban birnin kasar firaministan libya mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya fayyaz sarraj ya kira matakin na janar haftar yunkurin juyin mulki da alamar dai haftar da dakarunsa sun kahu sosai a bayan garin tripoli to amma saraj ya ce a shirye sojojin kasar suke su tun kare su wani harin da aka kai a wajen kabul babban birnin kasar afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin amurka uku da wani dan kwangila shi ma ba amurke a cewar rundunar sojin amurka kungiyar taliban ta yi ikirarin daukar nauyin harin na jiya litini mai magana da gamayyar sojojin amurka da afghanistan kanar david butler ya gaya muryar amurka cewa wata mota shaƙe da bom ce ta tarwatse daura da wata tawagar motocin sintiri a kusa da sansanin na sojin bagram wanda shi ne sansanin sojin amurka mafi girma a ƙasar sansanin da ke da tazarar kilomita hamsin arewa da birnin kabul sojojin amurka sun kwashi wasu sojojin amurka ɗin kuma suma uku suka kai su asibiti amma butula ya ce yanzu halin da ake ciki sojoji uku ɗin suna murmurewa ofishin da ke kula da yancin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai fargabar yiwuwar an kashe ɗimbin musulmi 'yan ƙabilar rohingya a wani harin jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin myanmar da aka kai makon jiya saɓanin adadin mutane bakwai da aka bayar tun farko mai magana da yawun babban kwamishina mai kula da harkokin 'yancin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ravina sham sadani ta ce yanzu muna samun rahotannin da ke nuna cewa da alamar adadin ya fi haka mun samu wasu rahotannin da mu iya tantancewa ba da ke nuna cewa adadin na iya kaiwa talatin wasu mazauna ƙauyen batudon sun ce wani jirgin sama ne mai saukar ungulu na soji ya kai hari kan wani gungun 'yan rohingya waɗanda ke tara itacen koko a gora ranar alhamis a karo na farko amurka za ta ayyana wani ɓangare na gwamnatin wata ƙasa a matsayin ƙungiyar ta'addanci inda wannan matakin zai shafi rundunar juyin juyi halin iran wadda wannan rukunin ne ɓangaren soji mafi karfi a gwamnatin jamhuriyar islama ta iran Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen mu kuma za mu fara ne daga jihar Zamfara da ke Najeriya. Inda bayan da gwamnatin kasar ta haramta haƙo ma'adanai a jihar saboda wasu bayanan sirri da ta samu yanzu haka kawunan mutane ya rabu biya kasar. ƙasar inda wasu ke ganin matakin ya yi daidai wasu kuma suke ganin akasin haka. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku na ya aiko mana daga Sokoto. Manazarta sun dade suna saka ayar tambaya akan kalubalen tsaro da ke addabar jihar Zamfara da sauran makwabtan jihohi wanda ake dangantawa da rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya. Sautari kuma masu sharhi akan al'amura suna nuna yatsa ga sha'anin haƙo ma'adanai musamman zinari a jihar ta zamfara a matsayin ɗaya daga cikin umul haba'isin ruruwar tashe-tashen hankula a daidai lokacin da wasu shafafu da mai a najeriya ke fafutukar ci gaba da cin karansu ba babbaka wajen morewa ɗimbin albarkatun ma'adinai ta hanyar karkatar da hankalin al'umma da kuma gwamnatoci ga matsalar tsaro bashir muhammad acida malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto domin abin da zai baka mamaki shine duk lungu da sako wannan tashin hankali ya kalo ko ina a cikin jihar zamfara amma har yanzu cikin ruwan sanyi cikin kwanciyar hankali ana harkar tona zinarin nan kuma baka taɓa jin lokacin da aka ce su ga su an kai musu wani attack ba sannan wasu na ganin cewa ana abu nan ba kan ka'ida ba to rashin su ba kan ka'ida ba kuma yakan samar da kuɗi ga mutane ma waɗanda su kuma ba masu ba masu kirki ba a cikin al'umma wanda suna iya yin wannan domin su kawo Ah, wani tashin hankali a ciki sannan in kana tuna wannan tashin hankalin bai ta'azzara ya kai wannan matsayin ba sai da gwamnatin shugaba buhari ta ce za ta ba da lasisi ga manya-manyan kawanuka su shigo domin su yi aikin nan wanda zai hana kenan tono na bayan bage a farkon makon nan ne gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar dakatar da dukkan ayyukan hako ma'adinai a jihar ta zamfara tare da umartar dukkan kamfanonin kasashen waje da ke hako ma'adinan da su bar cikin jihar ta zamfara a cikin sa'o'i 48 da yake ba da sanarwar babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya ce bayanan sirri sun nuna cewa akwai alakar taimakekeniya tsakanin 'yan ta'adda a jihar da kuma masu haƙar ma'adanai musamman masu yi ta bayan fage to kowane tasiri wannan matakin zai yi a yaƙi da 'yan bindiga a jihar to a yanzu zai yi dan kaga yanzu kenan gwamnati ta sani cewa in ma wani kuɗi ne suke samu daga wani wuri na sirri wanda ba a sani ba tun da kamar yadda muka sani ita ma zinari kuɗi ce duk inda ka bashe ta kai tsaye ba sai ka aje banki ba kana ba da zinari a baka bindiga kana ba da zinari a baka duk abin da kake so ba sai kuɗi ba kuma gwamnati duk inda kuɗi ka shiga suke fita tana iya tare su amma haka harkar zinari ba ta taruwa to kaga hana harkar zinari nan ga mutane waɗanda ke yin ta bayan fage kaga kaga zai rage samar da kuɗi ga 'yan ta'adda. To sai dai wani mai sharhi akan lamuran tsaro squadron leader Aminu Bala Sokoto mai murabus yana da ra'ayi mabambanci. A nau gani ni ban ga wani tasiri za ba saboda mutanen nau'in da ke ah, gudanar da waɗannan abubuwa mun san fulani ne waɗanda suke makiyaya abin da ya fara lokacin da aka da satar musu dabbobi su ma suka dawo suka shiga ciki har suka kai ga wanga lokaci yanzu da ake kama mutane ana neman fansa. Tuni da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta soma wani shiri na musamman tare da haɗin gwiwar jami'an soji ta hanyar lugudan wuta kai tsaye domin kawar da dukkan 'yan da kayar baya da kuma karɓe wuraren da suke rike da su a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Madalla a gaida Murtala Faruku Sanyin na. A ƙasar Rwanda ana ci gaba da juyayin cika shekaru 25 da kisan kiyashi da aka yi kiyasin yayi sanadin mutuwar mutum 800 tun a ƙarshen makon da ya gabata shugaba Paul Kagame ya kaddamar da shirye-shiryen tunawa da wannan mummunan tarihi a gaban wani ma kabari a Kigali babban birnin kasar. Ga Mahmud lalu da fasar rahoton Zalatika Hoke. Shugabanni daga sassan duniya da dama ne suka samu halartar wannan biki domin ta 'yan ƙasar ta Rwanda juyayi da tunawa da kisan kiyashin da ya auku shekaru 25 da suka gabata. A lokacin fara shirye-shiryen, shugaba Paul Kagame ya kunna wuta wuta tare da ajiye furanni a wani wuri da aka binne mutum 250 daga cikin waɗanda suka mutu a kisan kyashin na shekarar 1994 ya ce bayan shekaru 25 yanzu ga munan a nan gaba ɗayanmu cikin yanayi na damuwa amma duk da haka makiyanmu ba su yi nasara a kanmu ba ruwan da za ta yi zaman makoki har na kwanaki ɗari kwatankwacin lokacin da aka kwashe ana kashe ɗaruruwan dubban mutane yawancinsu 'yan kabilar tutsi da kuma wasu 'yan kabilar hutu da suka ki saka hannu a kashe-kashen an fara kisan ne a ranar 6 ga watan afrilun shekarar 1994 bayan da aka harbo jirgin saman da ke dauke da shugabannin ƙasashen rwanda da burundi a kusa da filin tashin jiragen sama da ke kigali babban birnin ƙasar hakan yasa dakarun 'yan kabilar hutu masu tsatsauran ra'ayi suka yi ta kashe mutane yayin da wasu miliyan biyu suka tsere daga ƙasar sanadiyar wannan rikici shugaban majalisar zartarwar ƙungiyar tarayyar turai jean claude janka na ɗaya daga cikin mutanen da suka halarci bikin tunawa da wannan kisan kyashi ya ce ina miƙa jajina ga dubban waɗanda suka tsira daga wannan rikici da 'ya'yansu da waɗanda suka ci gaba da rayuwarsu cikin yanayin alhini da kunci da suka mamaye zukatansu haka zalika an yi zaman juyayi na tunawa da wannan rikici a ƙasar faransa wacce ta zama mafaka ga ɗimbin mutanen da suka tsere daga ƙasar ta rwanda alan shuti na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira daga kisan kiyashin na rwanda ya ce mu mutanen da muka tsira daga wannan farmakin sa'am ita ce ranar takwas ga watan afrilu ita ce farko-farkon fara wannan kisan kiyashi a lokacin jami'an kungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross na iya aiki kuma a lokacin akwai mutanen kirki da za su iya hana wannan aika-aika amma sai suka taimaka wa 'yan kabilar ta tutsi kafin faruwar kisan kiyashin faransa ta nuna goyon baya ga gwamnatin hutu da ke mulki inda ta juya baya ga 'yan kabilar tutsi da suke bangaren 'yan adawa waɗanda suka zargi faransa da taimakawa 'yan kabilar hutu da aikata kisa zargin da hukumomin paris suka jima suna musantawa a ranar juma'a shugaban faransa emmanuel macron ya naɗa wani kwamiti na ƙwararru domin su binciki irin rawar da faransa ta taka a lokacin kisan kiyashin a wani ƙoƙari na ganin an kawo ƙarshen zaman doya da manja da ƙasar ta rwanda bruno le maire shine ministan tattalin arzikin ƙasar ta faransa Mun tuna muna kuma tunawa har ma mun tsayar da ranar bakwai ga watan Afrilu a matsayin ranar hutu a hukumance. Baya ga haka yanzu za mu yi aiki tare da wannan kwamiti mai zaman kansa da ke dauke da masana tarihi. domin su fahimtar da mu abin da ya faru a Rwanda shekaru 25 da suka gabata. A dai watan Afrilun shekarar 1994 ne aka kawo ƙarshen wannan kisan kiyashi bayan da dakarun da ake kira rwandan patriotic front masu kishin ƙasa ƙarƙashin jagorancin kagame suka shiga ƙasar ta rwanda daga cikin uganda suka kuma yi galaba akan shugabannin sojojin rwanda na 'yan ƙabilar hutu Fassarar rahoton Zalatika Hoke kenan. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Ga Ali Mustapha da shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. kowa fargaba yake yi har an kai lokacin da abin da zai shafi daga gwada zuwa kaduna sai an rika tuntuɓa ana jinya hanya take mu taho ko kara taho kafin a samu a iya tafiya kowa zai tafiya yana fargaba har ya kasance wa'annan mutane yan bindiga sun gane hanyoyin nan yanzu kamar an bar musu ne suka ga suka ci gaba da cin su babu baka. mutanen nan ba ba jini bane mutane da suke zama tare da mu suke ma'amala da mu suke cinikayya da mu suke komai da mu wasu su ma an san su babu ta inda shugaban kasa zai tsira daga zargin da ake yi kuma musamman al'amarin da shafi zafar ba fa yau aka fara ba jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadoma da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya ba najeriya ba ce amma mun ji akan wani mutum da yadda aka kashe ka fito ka yi magana mu duk rana muna binne mutum daga ashirin zuwa talatin zuwa arba'in kowace rana mazaje mazaje ba sa iya bacci a cikin gidansu mata za a zo a ɗauke su ana musu fyaɗe duk da bala'in da muke ciki baba mun fito mun zaɓe ka zamfara mun zo kuma mai protest sai kun yi adiresin 'yan uwanmu da ake kashewa. to wannan zainab ahmed mashal ce ɗaya daga cikin ɗimbin mutanen da suka taru a wajen gangamin zanga-zanga da aka yi a bakin kofar shiga fadar shugaban kasa ta najeriya da ke abuja a ranar asabar ɗin da ta gabata inda mutanen suka taru suna bayyana jin takaici akan kashe-kashen gillar da ake yi wa mutanen zamfara da kuma taɓarɓarewar harkokin tsaro musamman akan hanyoyin mota na arewacin najeriya ga kuma yawan sace-sacen mutane da ake yi sunana muhammad sani daga ƙaramin hukumar tsafe mutane idan yan ta'addan nan sun shigo cikin gari gari sukan gudu wani ya je faɗa cikin rami duk son uwa da take maɗanɗa za ta iya ita batun shi ta je ta sannan maza sukan je su shiga cikin daji su buya. waɗanda suke mazaje masu ƙoƙari su ɗan tsaya su dage sakamakon suna ɗauke da muggan makamai yasa ko ka tsaya kai kana da bindigan gargajiya tashin ta ɗaya da wanda yake da tashi sama da arba'in ko talatin ko ashirin da biyar ba za ka ja da shi ba to shi yasa kaga mutane hankalin suna tashi wasu mata suna kuka yara suna kuka sukan koma su shiga daji maza su ɓuya domin su ceci rayuwarsu to akan wannan lamari ko lamura ne muka nemi wakilinmu na abuja nasiru adamul hikaya ya shirya mana muhawara ta musamman tsakanin masu ganin cewa gwamnati na iya bakin kokarin ta wajen shawo kan matsalar tsaron nan da ko masu ganin gwamnatin ta kasa ina tare da manjo hayashinku wanda tsohon jami'in soja ne wanda yake lura da waɗannan lamura kuma yana zaune ne a kaduna sai kuma barista zubairu na mama lauya ne mai zaman kansa mai sharhi kan lamuran yau da kullum wanda yake zaune a abuja bari mu fara da yahaya shinku wajen yahaya shinku me zaka ci kan abin da yake faruwa na satar mutanen na a wannan yanki na arewa maso yamma to a gaskiya fi sabilillahi wani al'amari kowa mai bibiyan al'amuran yau da kullum zai iya cewa abin ya ta'azzara ya wuce yadda ake tsammani saboda asali Wani al'amari na yin garkuwa da mutane ya fito da kudancin kasar nan ta yadda a hankali su magabata da shugabanni a wancan bangare suna ta kokari su ga da shi mu daga nan muna ganin ya kamar abin a zo a ba daidai lokacin da gwamnati ke hannun yan arewa daidai lokacin da shugabannin rundunonin tsaro na soja da na yan sandan ciki da na yan sandan masu kaki duk suna karkashin arewacin najeriya ne ya kasance wani al'amari ya ta'azzara kusan yana neman ya tauye tattalin arzikin arewacin najeriya yana neman ya hana mu walwala yana neman ya hana dukkan abin da za a yi a samu cigaba a gasa abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi a shiga gonaki a yi noma tafiya a hanya a yi fatauci yayin da wannan al'amari yake faruwa duk sadda ɗan ƙasa ya so bayani ko da hankalin gwamnati abinda jama'a mafi yawa ko akasari suke duba shi ne kamar ba ka kaunar wannan gwamnati ne ko ba ka kaunan wanda yake shi ne shugaba a karkashin wannan gwamnati kusan inda a ce da yadda abin ya faru wani ta mai da hankali to gaskiya da an ci galaban abu amma sabanin haka sai gashi yana ta karuwa ne yana ta'azzara maimakon waɗanda ba za su zo wani lokaci a ce an tsaya a gefen hanya ne an sunkuci mutum an tafi da shi yanzu ta kai ga har gida gida har gari gari ake bi ana samun mutane ana tafiya da su kuma hukuma tana ji tana gani amma har yanzu ba abin da aka yi barista zubairu na mama ka ji abin da majiya ya shinku ya faɗa shin ka amince da shi ko kana da wani ra'ayi da ke da bambanci ra'ayi na kuɗin saɓanin ra'ayi tsakanin da shi ka abin da ya faɗi haka ne ba haka ba ne duka da farko kai la'akari da ita kanta wannan gwamnati na yi. barista zubairu na mama sai ka daga murya don ba ma jinka sosai idan kai la'akari da abin da gwamnati mai ci yanzu take ciki game da maganar tsaro tun farkon shigawanta har zuwa yanzu an ba a haiba mata ba a kushe ta ba dalili kuwa ne gwamnatin nan da take ci a yanzu idan gwagwadon sani na ta ɗauko ta ɗau fara da matakan tsaro tun farkon shigowanta har zuwa yanzu wadda kusan haka baka abin ma ba magana da farko ya kamata mu sani cewa harkan tsaro hakki ne na duk kowa da kowa da gwamnati da al'umman kasa da jami'un tsaro da kowa da kowa harkan tsaro na kasa ya rata a wayan mu duka shi kuma wannan magana da ake batu na garkuwa da mutane da fashi da makama da irinsu da ke faruwa musamman arewacin najeriya ba yau ka fara shi sai dai game da magana da farko ya faɗi ya yi muni ya ƙara yin amari a wannan zamani dalili ko shi ne duk da iya ƙoƙarin da gwamnati take yi da dan gurin fahimta ta akwai sakaci a tsakanin al'umma mu kanmu don gwamnati ta da iya abin za ta yi amma mu wa kanmu al'umma ya kamata mu ba ta gudunmuwa ta musamman wajen ba da bayanan sirri mutanen nan ba a zanu ba ne mutane da suke zama tare da mu suke ma'amala da mu suke cinikayya da mu suke komai da mu wasu su ma an san su amma akwai lambobi na jami'un tsaro da kullum ake yada a yanar gizo a kafofin sadarwa ta musamman a jiragen rediyo da jirgin najeriya nan da zarar an samu irin wannan barkewa na abin na a za a sanar da hukuma amma ana yi ba a yi ba a sani ba sai kenan abu na biyu shine gudunmuwa da muke cewa a ba gwamnati ko jami'un tsaro abu ne da yake bukatar a kulle yomin mu sa ido a tsarin mu a ƙasar nan da an kai la'akari ba haka yake ba tsarin ma kasar da da zaran ba ya zo ko an samu sabon mutumin da ba san shi ba a unguwa kawai akan sanar da mai unguwa yanzu zai zai sanar da dagaci haci ba har aka yi hawar koli na hukuma a sanar da mutane ko an ga wani sabon abu wani sabon yanayi wani sabon rayuwa ya shigo mana ana ɗaukan matakai na rigakafi na gaggawa a magance shi bari mu koma ta zubairu na mama bari mu tambayi shi manja shinku shin manja shinku a matsayin kama na tsohon jami'in tsaro kullum ana cewa jama'a su haɗa kai da gwamnati kamar yadda zubairu na mama yake faɗa shin mutane ba sa haɗa kai da gwamnati ne abun ya ta'azzara haka ya zama hatta ma yanzu in ka kama hanya daga abuja zuwa kaduna wato ƙarshen ba jirgin ƙasa ka shiga ba kullum kana tsammani cewa watakila za a iya sace ka abubuwa guda biyu da ake so a yanzu hankalin mu akai cikin jami'an tsaron na akwai gurbatattun da su ne za su koma su gaya ma waɗannan miyagu cewa ai kuwa akwai wani ya ba rahoton cewa kamar kuna da masaniya ko kuna aikata irin wannan aika-aika kuma mu dai ji rahoton sa ma ba mu ya ɗauka wani mataki ba ka ga daga ƙarshe ka ba da rahoto sai ya kasance an da kanka an ɗau matakin da ke na farko a ce a kawanta da ko iyalinka sai ya kasance 'yan kasa abin da za su iya yi koda na ba da bayanin sun ga ana banna ne ba lallai ne tasiri ba za su iya faɗa amma shan da cikin jami'an tsaron tunda a ko'ina akwai bargurbi sai ka ga an samu wanda su ne za su koma su tabbata ma yan ta'adda cewa ai ga wanda ya kawo labari akan ku sai ka ga an ji an faro mutum ko iyalan shi an kasara shi haka nan su masu unguwanni da ake magana su ma yanzu kusan musamman irin mu na Kaduna suna da karfin hali ne akan abin da ya shafi al'amuran jama'a saboda ba wata cikakkiyar sana'a ko karfi suke da mace kuma gwamnati ba ta iya ɗaukan wani ɗauki na nasu ba balle har su iya zama musamman akan irin wa'annan ayyuka to sai kasance kalubalen da ya yi yawa ta inda yanzu an kai yanayin da jama'a kowa fargaba yake yi har an kai lokacin da abin da zai shafi daga gwada zuwa kaduna sai an rika tuntuɓa ana jinya hanya take mu taho ko kar a taho kafin a samu a iya tafiya kowa zai tafiya yana fargaba kuma a daidai sani na da tsarin tsaro gwamnati na da tana da tattalin arziki da kuma kwarewan jami'an tsaro da za su iya tabbatar da an magance wannan abu kaga musamman na wannan hanyar abuja dinnan akwai mamaki a ce kafin shi wannan shugaban 'yan sanda ya fara aiki wancan na baya shi wanda ya fita ibrahim ya tabbatar da a wannan hanya an sassa zango-zango na 'yan sanda waɗanda suke bincike amma wannan yana zuwa ya ci duka ya dakatar ya ce a janye su har ya kasance waɗannan mutane 'yan bindiga sun gane hanyoyin nan yanzu kamar an bar musu ne suka dawo suka ci gaba da cin karensu babu babbaka wanda a halin yanzu mutane suna je suna gani tafiya zuwa abuja yana nema a gagare su kuma ba ya shafi jama'an kaduna bane kadai ya shafi arewacin najeriya musamman arewa ta yamma da bangaren arewa maso gabas inda sai sun biyo ta wannan haya kafin su iya zuwa abuja. harisa zubairu na mama ka ji abin da majiyashin ku ya faɗa. na'am a gaskiya a cikin bayanai da yi akwai ɗan abin la'akari musamman halayen wasu jami'an tsaro a nan na yadda da bayanan su na cewa wasu jami'an tsaron mafafattu ne musamman ƙananan jami'an tsaro sai an tantance su don su ma suna kawo cikas wajen gudanar da aikin tsaro musamman a wani yanayi da muka samu kanmu a yankin nan wannan abin la'akari ne a magana na biyu shine batun masu unguwanni da sauran al'umman kasa baki da. ina so mu sani cewa shugaban kasa kamar da ya faɗi cewa shine ake kira kwamanda na kasa ko menene gaskiya ne amma a hali da muka shiga yanzu duk matakai da gabanin rundunonin tsaron namu na Najeriya musamman Allah ya taimaki masu kasance 'yan ayocin Najeriya ne ba lallai ba ne sai sun jira shugaban kasa ya ba su umarni musamman a hali da muke ciki da muke fuskantar kalubale kan taɓarɓarewar tsaro na ƙasar nan musamman arewacin Najeriya. Ina ganin nauyi muhimmiyar nauyi yana ta a wayan su su ɗau matakai su ko daga baya za je a tabbatar da matakan da suka ɗauka ba sai sun jira shugaban kasa ba in shugaban kasa ba zai aikin shi kuma ya kuma ba ya nasu ba. eh amma barisa zubairu zama mai shi majiyashin ku ya ce duk abin da zai faru ya nuna shi alhakin da yana wuyan shugaban kasa ne ya tabbatar da kowa yana yin aiki daidai. To gaishe ku malamai to za mu ji fashin baki akan maganar da shugaba Buhari na cewa ana neman a sa siyasa cikin lamarin zamfara din nan da kuma darussan da ke cikin abin da gwamnan Kaduna Nasiru Irufa ya kwanan baya akan hanyar Kaduna da Abuja lokacin da suka ci karo da masu satar mutane. Yanzu muna gode shi wakilin namu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya da kuma bakinsa Zubairu na mama da kuma hayashinku kuma a su daga ne ne Ali Mustapha Sokoto a Washington huta lafiya. To ga takaitattun labaran duniya shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashen 'yan sandan ciki wanda shine sashen da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugaban nan Amurka na da. To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar rawa amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Kai Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai da hantsi. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.